barkan ku da ƙara kasancewa da gidan talabijin namu wato tashar AMD TV Hausa. Tashar AMD TV Hausa tasha ce wacce take kawo muku labarurruka daban-daban ingantattu kuma tashar ta saba kawo muku fina-finan Hausa masu inganci wanda za su sa ku nishaɗi da farin ciki har ma da annishuwa. haka zalika kuma a yayin da gidan talabijin namu ya kutsa shafin sada zumunta wato instagram ya bincika ya laluba ya ɗauko muku shahararriyar jarumar wasan hausan nan wacce take taka rawar gani a cikin masana'antar kannywood wacce likafa ta take ci gaba take haɓaka a cikin masana'antar kannywood ba kowa ba ce sai wacce kuka fi sani da maryam yahaya wacce take waƙoƙi da fitattun jaruman mawakan zamani kamar irin su hamisu breka garzali miko isa ayagi da dai sauransu jarumar tana tarin ɗimbin masoya maza da mata wanda suke bin al'amuranta a cikin kowane lokaci to inda muka hangi jarumar tana postin daban-daban a cikin shafinta na sada zumunta kai ka ce tamkar sabuwar amarya ce ta yi wanka na ce ni. wannan shararriyar jaruma dai tana cin karanta ba babbaka kuma tana taka duniyar ta da tsinki ku ci gaba da bibiyar mu tashar tamu za ta ci gaba da kawo muku labarurruka iri daban-daban wanda suka shafi masana'antar Kannywood da wanda ma ba su shafi masana'antar Kannywood ba gami da labaran duniya da dai sauransu tashar tamu ta saba kawo muku abubuwan ban mamaki ban nishadi ban al'ajabi wani lokacin ma ta kan haɗa muku har da na ban haushi ku ci gaba da bibiyar tashar AMD TV Hausa tashar AMD TV Hausa tana nan tana zakulo muku labarurruka daban-daban ku danna subscribe kana kula tsakararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na gida da na waje tashar MGTV Hausa ta kuci.